wanda gari zai kuma ne gelli ga musu gari na alma min kono gelli wanda ga dai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب توحيد لنكبر لنا باب لا يستشفى بالله على خلقه ما يرنيه باب باب انك يا لا يستشفع الاستشفاء نكنا طلب الشفاعة قنجون دمونده انت قنجون دمورني بالله تعالى يا على خلقه أتغهون كما إذن كباب غبها كنكي diga mai gwanonga kenga awa nga awa kasini wa hakada awa allah gaga wali waliyadu billah ado tauhidin me sheikh islam muhammad ibn abdul wahab ahadara tambihu kenya kamma na allah nan nga siren kamma sahih nga murno alla maga anan ken cere kanjo annan dungin dake ken ta gemme sahe hmm. ihillan walla ndal nganda nati sike ngan kanjo no ti alla ike kininga basun dat kaya sahe hmm. basun dat kaya hillandin ni kebeya nga murna maga annan duindangani allah ni junubun kafarin dangana walla an nan duinda nan lemme kita sere-sere kana nga nga murna maka an nan duinda inda basun ta ya. amma nga murnu allah maka allah nan ken kanjo an nan dunginda keya ken ta gemme warni ash-shafi' ado al-mashhu ilayhi kannan kangurginta kannan الشافعي ان كان قا كبي كان جون ندبرني المشفوع اليه كان كان قا اغا كبي كان جون

nu hana kon sasa nan ta abdullahi hani mundi maka he idan an ta gemme anna allah nya kan jonda ne nan ta na ta hon kan kanjo an ta gemme warni kenga an gara ta ko ka se tundi allah kam na na murna allah maka nan kan kanjo nan dungin na ke abadan allah nan nya marnya nan karaba ke da bari allah ta ko men kanjo no anan nyamar ne ke da bari anan pata ke to kononga nka alla na komen kanjo abadan anan kanjo no mane kanjo ne nungu ne nya galle amma kam ken ta kanjo din sahe idan walillahi almasalu ala hadduna dun tun kanjo go igana mar ne be na itina ga da ke da bari hmm. an ke daga na tun kanjo go kanjo kenyo do killen bono kunno yo kunno ka tun kanjo go ngada an kanjo wa abadan idan kebe hakana ke kediga ma do tauhidin tagamme hmm. ne re agadarite عن جبير نمبه جبير مع ابن مطعم مطعم رمكني رضي الله عنه ألا كان دون بكى قال جبير تيم جاء عربي غندغان كيغو كلي ورن كبه غن غندغان كون معروف تنتن في الغالب يكون تواغون تيما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتا النبي من أتيغاندن لو كسنا كما فقال غندغان كتي يا رسول الله يا الله فاري

debi goren nyimme ga birena kamme nya kamma amma gundun ko nyam pataji ne dinan ta debi goren coron kaga on debi goren coro golle lakken nan gaba amma gunden de fil ghalib nabrin khibare walla soge ko illan sikandin tanonga fastasqilana rabbaka kumaru munde nyoda ngani an kamanga mana amuran kamanga ano kumari kebe hakene ke ya faren biranta gunni nan daga muru faren sallallahu alaihi wasallam ana allah ñaga allah no ogumari basuntat keya farenya hakatuni warne a sahaba nun damenakane a na hakatuni warne na togo kutuban nogonde awa allah ñagana hakatuni kankorongi kite wa bakkanan daga kampallungai wa daganai wa sallen dabarnonga farenga kutuban karnaga marufu kettuintenni idan abirantaxun nan daga kate basuntat nga amma fati halle anta gemme kenya na fati halle inyirni nan tumor dangane kankoro ngadi umaratina abbas dangane faren pawa gunana warna do faren pa ba haba bane allah nyago dangane alla na kammite kenyo dangane sahe amma imai daga na abbas horoma mundu imai daga na faren horoma mundu ini daga na faren marin tintanya ini daga na abbas nya allah nyaga ni dangane idan gella gana ni sere gano ko ga tunan da kama ngawa kan na o jikken da adwa nga nga jabi no o adwa murna kama nga duin da nga ni higo maka duin da nga ni sawan ko tonge walla koringi nga walla kenga bakun tat kenga sahe amma na kama nya allan palas nga ci anta gem kenga ta no golle sunte na sorun ko lomma sa walla nan do abane ke he magara dunya allan palas nga masoronga da batu mi ga tegute la garunga kenta gembe ken hilla penye. amma sirani aqidan na ahlus sunna wal jamaa hmm. ko tananta ma anda to akan na Allah Allah batana ne duin daga ne labas bas bas ndar ke ya hmm. idan amma nan fitinan walakin to anon to hosren ni kannan ka ganyi men Allah gir warna anga to daga sirin duin da duin da duin da Allah garu Allah ga mamma ga manya nan ma hita nan anyi men an kaman kri idan dingiranu yugo nan anyi ni duram modi nyana no bada ko ka nden na kunya kam tu kunya na Allah nya gani kunda kammen garne sina su gana so ni kallem bugan na dene tani hilla ka pem pake ga hakika hakika nyem sahe agana debe mu man nya ganya na debe mu man tuni hilla ka pana nya taya na tuno litino dangani sina su ka tundu na nya na kallem bugan na dene awa illen ciro ama siro kenta di kammen kammen gabo ama gabo kenta da kan kone kallen daga na ina kutuna wa rabbi su akamma idan na kenya na Allah ka kammen litino maka he agama kinantartini idan agana debi mangane ke kam mahilla ka hilla kappeñani ke min bugu ke kam ma kam men allah ma maga kammen ta hotanan ma sahe fare sallallahu alaihi wasallam hudabiya igara rasuban challe ati allah ti ko mo nyugo ni lakareti ya mu'mina ko ni lakareti ya kafiriya hube gana ti ke kamme be hakene ke ke allah ndar ti kenyi lakareti ya mu'miniya hube nda ti ke kamme be hakene ke sanon nyandar ti walla sani ankaram nyandar ti kafiriya ni ka akamanga idan man nan togondi ta nanti kammen gille allah fa inna aku nastashfi'u owa wa qanjondi mure nyana billahi ta'ala ya alayka an kamma mana o amurnu murnu allah maga allah nan ken kanjo anna allah nyaga men nan loda shahidun pai kene sa sai kun pai gara allah wara urera nya wali abdullah na faren ngara kam Allah hay faren kanjo na kita wabika ado o wa kanjondi mure nyana tankenga ala allah alla kamma ke wa gemme makahe ah. fare alla nyago dangani kamme ni ke wa gemme amma o wa alla nyana kanjonda na alla nan ken kanjo nan dua kamme na likenta gemme kenta gemme ken na alla yang kandia fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an annabi nyimmente subhanallah sannahu allah subhanahu wa ta'ala dangani subhan itani kannan kagaya ismu masdar mansubun ala annahu maf'ul mutlaq min sabbaha yusabbihu tasbihan idan maf'ul mutlaq yan alla sirin kannan kagaya sabbaha awa alla sunundini ada alla sunundi yusabbihu awa alla sunundini tasbiha sunundiya amma kebe hakene ke ism masdar ko igatini kalamun ala sulinni kannan kaga taklim wa hakada e, e, kalamun ala sulinni taklim salamun ala sulinni kannan kaga taslim idan masdar ni awa yere masdar ya taimme amma watini ismu masdar ismu masdar ni kannan kaga a harfunun gantari watini ismu masdar masdarun toko idan ke sabbah be hakene ke ya arni kenyam maga subhana maganta sugen nogondi a warni kenyadi ken kayme nadiriyan idan subhanallah farenga ati sennaxunga ken allah subhanahu wa taala da bakka naxa baka bakka waybe maxa bakka taga honun ka ga maga subhanallah sennaxunga allah subhanahu wa taala da fama zala faren magri yusabbih aga subhanallah n nanyana hatta urifa dhalika miga ken tunu fi wujuhi ashabihi aka falle munye sondi igara ke diga me ko igati inna nastashfiu billahi alayka wa bika ala allah faran to subhanallah subhanallah subhanallah masa aga ga ko naga ko ni sahaba no benu ganonga miga tunu miga atunu kunya gande nanti konna kungi digambe ga kone ngi dangani mega tunu nanti hinya kebe ga amali ngi farenda warni fare anta Allah yang kandini abadan anta hilla kapenya abadan akan to kono ken kamma igara katigambe kona Allah yang kan bakke marta banka mafare ni kya subhanallah subhanallah inna on Allah da baka ka kebe konni agara kebe konni digame tikeya thumma qala saga kan palle farenti wai haka an pinnenginga ihillana no wai ho ado wailu hakatuni warni watini wai haka hakatuni anyana kakadi watini wai han hakatuni anyana kakadi eh, wai hun lahu kusuko mante ngarne to ti wai haka ado wailu iwa bakamedi kare kare luganto anu nyugono itu wailun ni kannan kaga kenni yangan katanye angana serenda wailun mana yangan katanye kenga amma angana tu waihu iti kalmatu tarahum kenni hinne gamenye atarahamu laka wa hanna alika nga hinne murnan kamma nga hinne nyana an kamma gagadi idan wai haka an pinnenginga anikiyan sahih farenta kamandangan wai haka an nga atadri ma Allah ya la nga tuini kebe gana Allah wa kebe gana Allah nga tuini na istifham da baranga tuini kebe gana Allah walla kan amana nafi nyani anke anta Allah tu jahili nga an Allah ta gani kebe wa idan kusun sharu sharwun yulle faranta an ga tuini kebe gana Allah wa inna sha'an Allah Allah pin Allah hincane nga a'lama an qora min zalika dinan takenga innahu hincanu nga la yustashfa'u inta kanjo inta kanjo billahi ta'ala ala ahadin yambane kamma min khalqihi gelli ataga honunga anta anna allah nya kanjo ndane tana taga so وذكر الحديث هذا حديث كوني دغنا رواه داود داود دا حديث كهلا idan ke hadisa be hay kene ke ana ga ko ina hadisa ke haqiqa ngani ke be hadisa ke min melam puntenya nan ta sahana sahih amma mana nga kenta hantenya ma Allah yang kandi na taga hongara Allah kamma masaza ke go be hakene ke ada maninya ada Allah yang kandi na faran tundi tuzur fare anna toqi palasunya tahandi faran yimme hakene ke sallallahu alaihi wasallam igati wa ka kinya palasi ga da mani ada subhanallah in konna nyanya subhanallah subhanallah sorongo di sasa iwi kinya allan palasi ngai wata uni hajun tadi nge meda ngari watini ya ah, fulana aka mangata una so ini bana ta konni iwate gunu ta to ko ngaka mangata una so ini bana e hakarun nan tukunya wolununga yani eh, dina nyimman ko ngai yani ke yani ke yani ke iti hede nyimme wata uni wate gunu ta to ko ngaka kebe gane ga natini ya fulan hiben da hoy natini ya fulan aso ini ba nan taw kon idan iwasoron fa banu kinya allan palasi ngai taw kon igana ti wan pa kinya palasi wallan kinya kisma kinya palasi allan palasi ngan kan nyimme hanan kawasiki to skan ke ngana gure sun takenga wande ngana sigi peresi ratina an pa ko sman ta kunya wallan kisma ta kunya ne amma nyimme kana si ka yere fare nyimme hay ga sun hindati wanki nyallan palas ngano kube pare ni ma ga subhanallah subhanallah subhanallah fare nyimme wa ko na wa ko ni miga tunu as aka palle munya honde nanti hinya kebe ga magem fare nga idan mona tauhidi ke hoya hilla kappe igada ngurgi mogon mo igada poy mogon be igada an palle anyi manche henonga nanti ay ndar jamma kinye ken amma ko galle ni kannan ka ga anyi manti ni tin tanke ntanga ni kebe har taw ko anga gonu ngali tidde be kadi to kutu konda bu hakati mbiani yugo tunu an ngana bugu mani nyana e serga be mabu re kam pasanke ngamani nya de be ken gondi aga ni manda kusanyo kungutan nan daga dubane idan mona idan pahamia an ganya kame ho honda minna allan palas maka giri sir suma allan palas kiri kata duya an ta kinga mabono honda ba fihi masail masala dan tanta ke babu de al'ula ho hananga farin na karndenga ala man yamman kamma maqal yamma kabe gati nastashfa o wa kanjo ni murenya wala nastashfi'u riwaya ni gode nastashfi'u o wa kanjo murenya na billahi ta'ala alayka an kamma idan faran paygara na kar minna bati bane innahu la yustashfa billahi ala ahadin min khalqi asaniya hillandi tagayyuruhu faran yillenga tagayyuran illayya urifa miga tuno fi wujuhi ashabihi aka munya gunde iya sonunde min hadhihi kalma gallike digameya faran ye son kusanta illa ga bututi digamake subhanallah

bi katan ken ala allah alla kamma idan faran makan na karken la ka wa daga na awaga man nan ti seren daga ni hilla kappe kamma ga bida kamma ga alla nya ginda ni ke himma alla nya ginda ke himma ba sundar ken aka mangati la kapane bida kuma ga aga ta Allah pala sun kullu kan parandang ga kan tadi sayan no ni ba sundar ke ya ke wa gammati mane warni faren kura mana karnenya kamma qaidan ngani ke be hinu hilli ganari wala hi gabu ganari sare an gara banin na kara ga kuru kube na ga mina kari da gantani sahih ko allah subhanahu wa ta'ala ga to idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana allah amarna biha inna illa kapanu ngai kana hibre da bari e watunu odo ha banu nyi kya kam nya mare saiga qul inna Allah la ya'muru bil fahsha allah subhanahu wa ta'ala kammo tallan da nya mar denya na ti hibure nga ataquluna ala allah ma la idan kebe gani gati di ha banu nya kamma kenni to ngunya sare allah allah kuruno nga amana karde ni tallan di nya mara tallan mar nya na ya sahib ado ga ga di kalbuhum wa khamsatun kalbuhum bil كم فلاتي ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم يرنا كورو أما هو أما تهانو كغلة أتراجما بالغيب idan sare anga kurunu kusu dan tan to garanya hillo magam punga gara bane na kar daga kurbane nga kenda kan tenya على تفسير سبحان الله سبحان الله تفسير كما سبحان الله ما نن كان قال الله سننتن بكا نغسي كما أسننتن بكا وإبه ما أسننتن بكا قون قوان تناغم صحيح الخامسة كرغاندينا أن المسلمين أن تسلامنا يسألونه إوفارن يغنا صلى الله عليه وسلم تيغاندن دو كسين كما al istisqa kumari muriyenga kene abiranta kum fakatinga sahaba nunyi daga na iwatina na Allah nyagi dangani kumar mundenga amma faren pacen palle sahaba bane ma kumar mundenya ti faren tonga sahaba bane ma kumar mundenya ta horomanga sahaba bane ma kumar mundenya ta kaburunga amma qissa wanunga insha Allah di masira wa kane suratul nisa tafsirin de eh wa haka habibun kathir wa kunna rahimahullah nanti utbi kota goyi ata huntanyi faran kaburun nukunga bunduganke gori ken gunduganke gari ati assalamu alaikum ya rasulallah kunyinde ngan kamma ya allah fare sami'tu allah yaqulu ndam galla atini walau annahum aganyikunga idhalamu anfusahum birabe gari du jawu kai garan kan fare fastaghfaru lillahi gada Allah ka farge sumunde wastaghfara lahum ar-rasul faran ga farge sumunde ni dangani lawajadu Allah ya Allah ne ne tawwaba tubura ga ne rahiman ne makin dane na mu ga Allah da ke Qur'ana no ganda wa inni in ke qad ji'tu lankan fare kan ne faren fati ari faren kaburunye lankan kaburunga mustaghfiran li dhanbi kafar ge sumurana gani ngan junubun mustashfi'an bika ila rabbi kanjon dana murana gani ngatanke ngakatin kamanga thumma an sha yaqul kam pallem ada jongan de nyaga sugan ya khaira man do fi sabil qa'i a'zamuhu fa taba min tibihin al qa'a lakum nafs al fida li qabrin anta sakinu fi al afaf wa fihi al jud wal karam ara ko baitan kanu sugu kam pal igo kedaga utabi ati renke iga renke ida fare ngare ken ko latin usubi asobe anna legi ke gundugan ke be ganyere anna allah kad ghafara lahu nan talla da junubun ghafara dangan asobe anna daga karama idan bidan gum ko kiyani ma kai direne tiyala faren facen falle o tebe gani kaburunga kebe gari na na muru farenga ni kafar ana Allah nyaga i ka junubun nan kafar kunu do kundo kundo faren ma du ko yo tebe e wura gondi nan tandaga ko ni go kana ko na daga na nyaga nan talla la junubun kafar wa kebe hay kene ke ghairu sahih batila ke qissa batila kebe hay kene ke garenyani tongu hetike anda sana nyammosu ma andu marsa tikai hmm? ay gonu kwani ma ade surti mauludu ngurun kota ina ka sa gonni na gilon dina janga wondi na lo randa buguranga wondi ma honu ga u ari faren kaburunga ari faren kaburunga agar kaburunga no kube amana abre mundu amal lemme mundu amakanya mika hudi na diga meka qoronde mani mundu julu ka fare agaranya ti kangan ni kala sin tenga makitawa wa bi anunga ta faren munda allah konno faren konno ya ke sa anteti ma huti ke mendi allah gellanno hutini ke menni andu ko kroma ke sahanteti daif sahih babun babani keya ma ja honga ho kebe gari fi himayati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi nyimmen tanganden de ti ganden do kisenga hima tauhidi tauhidin tettenga walla tauhidin tanganden andal nganda wasaddihi طرق الشرك هلا كفن كلون صحيح اذا باب هلا انا كتاب نغندي ان قوى الطرق ودنگين انقصو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك مكاهي نعم. إذا كم باب دك بابو intin taburu يشبه هذا awake kawan canna مكاهي makahe نعم. ay allah hon ngalli manati babana ne ka ga sagai intaban babu hana be ga da khara sahih kenya babu ma hon babu ne ke ja ken gari fi himayati al mustafa mustafa fare sallallahu alaihi wasallam atangan dende جناب التوحيد التوحيد تتنغ معنا جانب التوحيد وسده أدا ستندنغ كل طريق كل بصيا yusilu aga kinyane ila shirki kata hilla kapenga mana kille suga kinyane ni kata hilla kapenga ada tauhidi nyimmete tentanga na ken kille ga sutu enno suga ni gotini yuwasilu idan yerenga aljani mana ba'du shay tete ni kannan qara ko ke igwa hay kene gana ta tete mana igwa hay kene doru fare alayhi salatu wassalam ada tauhidi ke mimmi mi atanga nan caage kadi kille su agan kiñandini hilla kappenga na ken cutu idan agara tawhidi agara tawhidi ñimmimme tanga ama toxo ken bane nantinna tanga iran irantaka kiñayna bonondi warni toujours hilla kappanu kana mundena tawhidi ke a gurja billah alaikum kam pammini aduna di tawhidi nga jangenga he kam pammini aduna di tawhidin tagen kenundenga he fare alayhi salatu wassalam a kenda tawhidin tanga agara tawhidi ñimmimme tanga nanduguta biranɓe kille sugan kinya hilla kapen kaga da ken kaga su nan maka kinya kai hilla kapen killunga te anyille na katta minne anyille na katta tauhidi nyai hmm. an kan ngamun dana daga do yere ya ida lakkan cuta anyille daga na minna hmm. anyille na katta palle ya kita maka hete idan faren na tauhidi nyimme tanga bonon dana ranta bonon dini hilla kapen killun kaga na kun kaga sutu pour ki annan ga katta tauhidi ke an ngana daga anna tangandenya ni Allah ta bonon dini ka allah akbar idan babu hanan manan ni kenya amma ke babun be haikere babun baba ni ke ma ja hon hongo ke be gari fi himayati nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi nyimmen tanganden de himat afwan himat tauhid mana haula tauhid tauhidin tangandenga mana tauhidin tete sarun nanon pangkanda fasar kannan kagai himan ni kannan kagai tanganden misalin din tun kan yugo ngana tin na summa kana kane re wati ne re daga ni hima tangan de nyani ke sahim idan hima tauhid mana haula tauhid tauhidin tetenga wa saddi hada sutundenga turuqa shirki illa ka penkin lunga yere fara alayhi salatu wassalam adamani tanga dorunga da tauhidi nyimmi me atanga na illa ka penki luntang ntutu yere tauhidi nyimme ka tangena nduguta tauhidin tetu ke na tauhidin te tunya tangana na maninya na hillaka hillaka pen killun kaga na kuncutu idan nu hillani babu hanan na tauhidin yimmya tangana yere na tauhidin te tunya tangana agana ta tangande mana te tu misali sasa iti ka kake metanga anna kake mejatinya tangana amma iganati kante tanga yala nga kake bane tangana wa anna te tuncu tangana idan sharhun da nonti babu hanan ni tauhidi me haƙi kan tangande ke babu hillandi ni nan kaga yere ken na tauhidin te tun tanga sahe hmm. na hilla ka pun lun kaga sutu idan ke babu be hakene ke ke babu hay tan numero karagandinga hmm. fare e kitab tauhidin kama isagul islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullah ahal na tan babu nu na tirti hono tauhidin nyimme hun cen koynoy hona hilla kapen inoi hona hilla kapen ko koyno hona hilla kapen ko koyno aji kumma tan karagaro babu nuna nagata gadariti tan karagaro babu karagan ni nya kene ke tauhidin te tun tangande sahe ken palle awarni kitabe ke timmandi babu be garne ke halle ti babu ya babu ke be kayfintengani sahe عن عبد الله نمر عبد الله ما بن شخير شخير نمر رضي الله عنه قال لك ندون بكا مغام قال أتي انطلقت كندغا في وفد بني عامر بني عامر الجماندي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتألا فارنا وهكذا ني هجران تينا كابونديني warni fare agada maka mun hijrantina segundinga hijrantina kabundi jamanyan togorni garno salama gunde muman nari qabla muman nari groupe muman nari mega hijrantina kabundin killinante amal wufud sahim honatini agri halle tabuka gajangen ngani igari kattai sahih fakulna okute anta sayyiduna an kenyano oku immankenga faka warni kebe gani gundukan ko ngai jikunni kannan kaga nan kan parandang itu anon di imman kon di hoynundi har lengi kan parandang kan poga anta nyini debe gorendio kan parandang na tuana nya Allah yan nan ngali burusun kuat nan kan parandang ga kabaren amma jiku burku mun yugo no ga debe warni burusu dunke hinna njo orini hakrende na kusanda ga parandang amma de boren tere hinna na di kenya ga munyin tanya ni asuli zan tanya na wati kan kawai hinna na mu gombe amma kon ko so dunke honne ta orna hakrenda idan imman ko ni kan parandang ni kibaren dia igare ti farenda anta sayyiduna an kenyan oku imman kenga فقال فارنت السيد إمن كان الله كان الله تبارك الله كبه غير جيد تنغني وتعالى أذن كلنك قلنا أكتي وأفضلنا أن كان ينوكوها فضل فضلا فسمونتاغي وأعظمنا أن ينوه غورين قاغي طولا بناغو غاغي يري أيقون النفسر كارينا كيفي طولا أورن نقول نيقونا ما ننكنا قاغي أورجنتاغو صحيح iti bimana al'azama darontaku hono da fasar darontaku walakin a fasar kan nan kaga ya banna da fonnan ciraku wani fara alayhi salatu wassalam ayanye ayanye asu kitralingenga sun kason ganari sun kason da kitin ko hanka warantenya sahih wa man lam yastati minkum tawlan ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إذا طولا فصار كان غنى بناغية صحيح فقال فارنتي قولوا qakunindi Bi biqaulikum taga digam pananga aw ba'd qaulikum walla ga digam panake yugo kada ken koni wala yastajriyannakum ash-shaytanu shaytan magaga kum milandi naga wara hodi hibe gantaga walla wala yastajriyannakum ash-shaytan shaytan maga kale bundan yaga kun kamma naga tigi naga nya faruya Ita aljarun ni kanna kaga rasulu hare rawaha abu daud abu daud bi sanadin tin sanadu ya jayyid sanad ke be sedangan idan ke baba hatajin katta sharhu bikinne ko hanan ni kannan qagai as-sayyid nanti imman ke yala wagem men mantagem yere fare sallallahu ke awalan asagane katta kannan qagai ke hadith sharhu ho ida hadith ke sharhu nyammo ni hillan hubenu gada gado sharhu hananga kunti farenda hatande nyabaka diga meka kamagati igati e, e asayidu imman ke faranti ma ka kuni dangan sahib ita agati qulu ka kuni ndi bi qawlikum ta ga diga menga manad aga nyin killike be nabiyullah rasulullah kadin kirkenye ya rasulullah ya nabiyullah kadin kirkenye aw ba'd qawlikum walla a aga diga men nyugo kadin kirke amma wala yastajriyannakum shaytan shaytanin maga kun kalebo agar nin kirin nan ti asayid walla hotana kadin kira ganti Allah Allah fare Allah annabi nyimme sahih idan kun sharun dano kaman daga iti kebe gani nasran kira nan ti asayid ita haramun tanyen wa hakada imam malik aka to hanu nyugo ti tikan ka haramin kan mo ga fare sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin mu'adh غزوة الخندق فقطنا غريه غرغ بنو قريظة أتقوموا إلى سيدكم قد كتا غير من كنا fare sallallahu alaihi wasallam ati hasanu dangani ndan kirame be hakene ka imman kani asron allah wasron nin da yana ta jamon fil do mena gane fare alaihi salatu wassalam ati hasan do husain dangani ati iyana arjanna fonnan qawm nyim man kom filiya. faran ti ga sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walad adam adam re mun man ken nin kai idan ay meda kuko kuti aharamun tanyane na sabunya maniya kenyino anyino adagantenna annanti serenda asayid immanke nka hijirantina kabundinga hadisa ke kebe hakeno jommena gane farenda haram ati magati dangani immanke idan imam malik na ka manta ga gamman nan serenda asayid ta haramun tenyan hillandi gumunti yabo annanti serenda asayid immanke awa men ka kone ngano kebe to tokongani karahatu tanzih mana makruhani ni haramu yan palasin kare honu kaga daga ete aljawaz mutlaqan adaga antanya ni maganta angana kanu kemparandange ngananta na ta kamandangan sayyid ay mera kemparandange walla soronda kemparandange akbarende kemberenga anta tinada ngan sayyid idan tandi gumun kaga daga iti allah wati da serendangandi sayyid me maga kay me a jonda anna konni da halle ida sagande ni kamma iti manni farenga ti komen nanti sayyidi wa maulaya idan komen ngane kaman qillati ni sayyidi bakam mo idan da sagande ni kamma ire idan atoko kannan kaga onati kebe gani as-sayyid sahib hillwani ala al-itlaq ala wara kanga mi Allah wa ta'ala danga as-sayyid ala al-itlaq kanga mi Allah danga ne amma in kana mudafan adam bin ko intanga ne kato sayyid banu fulan maka he kundi gawaranu kartanu manke lome manke walla ke manke la bas basun tatai kunti ere faren ma hatande nya baka sayyid ke maga faren ta ga konindi aga digamenga qulu bi qawlikum ka konindi ta ga digamenga mana aga gati asayidi walla ken afdal na kada ken koni aw ba'di qawlikum wallaka diga men yugo kada ken koni nka wala yastajriyannakum shaytan shaytan ma ga kelebu na ganya harun aga ken parandang na aga ken kelli to kota nai sahib idan ti faren da ne dine in ka da killenya sutu pour que setane maga togono tana yamba igarne kem parandangi ni kinya degere goya sahe idan kusharu hillani bi hakana ke inja ka hinu kuya awage me annan ti serenda sayyid in ka bin amma nanya ala al itlaq asayyid nanya mutlaqunga warna ngana ti sayyid mana al malik akanya ni marandana nga al mutasarrif akanya ni illana nga hinju suka humantendi idan kena allah ma kutoya amma na damin to sayyidi nke men manke adamin to nke katinke dar darke sayyidu banu fulan dar darke sayyidu talamid karlamu ni manke basun darke an ana damin to amma na ya itlaq ke ya maka kenya dabare sahe idan hubenu ka ke sayyidi ka ga me yere an an Allah kitab ke sharun dano wa me so gina yare siri hona daga ne watin sayyidi kenta gemme nyam mo susudi hono ga tin ay sayyidi nga gemme ku ga tin sayyidi kenta gemme hadita nu benu gari imma inati kuntu burun kantenya ne walla kenga inati ay wabugura muru ne ma ona ti tire bugura muren tanu faran mi hatan nan ti ma sayyidi ke koni qulu mushkilan ni kannon kaga ti qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum yarasarhu hadita ke mushkilan ta garera hanan gumun tuqulu bi qawlikum ka konin ditaga sehenga aw ba'd qawlikum alla qasan yugum mana qati ya rasulullah ya nabiy allah ko nan qasa ga nyin killi mo gombe wala yastajriyannakum shaytan shaytan ma kun kala ba ga to kurum ba koni nanti sayyidi walla hubeta na kamaganya idan ikuntu sayyidin tagamme hillandi kumun ti qulu ka kunini bi qawlikum ta diga menga aw ba'd qawlikum walla diga men yugo mana aga hin kalinan ti sayyid qadaken koni nka wala yastajriyannakum shaytan shaytan maga ka kalebu na ga wara harunga agar ni to kurumbori nga hube do kuganta ga baga garno kuganta ga baga garni ro kapen idan mushkilan ne ra walakin kasarun da nabi go jomme na gane atin nan ta ken daga de yani dalilun banganyan tanni da gitande idan na wage man nan ti sayyid nkanyi kam mo anyi adam bin to hintengan sahih idan hillandin ni kannan kaga ti tabaraka tabaraka nyamma on hillan al wasfu nasaram ma kan kututu tabaraka an qairin jidin tan kundu do kundu kenta gemmiya sahib amma agananyi adam bin to hindanga ne ka idafa sa ila al insani na adam bin to katta seringa basun dat kenga قوي أستاذ بن حضير أغاتي عيسى دنغني ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ke ta كيه qairin po hananga silaminun kam madina ke nogonde idan ira dambinco hintenyana erenga amma na seren maxan kutu tay an kairin jidinteni kundu do kundu anta gemme sahe idan hadisa ke manan pay a toxo kan nan kaxay wala yastajiriyannakum ke ken mananga ay ti wala yastajiriyannakum shaytanan magaga kumputu naga wurundi naga nyangendi naga waraddi gamburun konnenga iyotin istajarahu jazabahu wa ja'alahu yajri yajri ma'ahu ada hutu na waraga terne di batte idan angana nyakanye wala yastajriyannakum shaytan shaytanan magaga kumputu aga wurnu da batte aga ga walla diga mburun konnenga sahim honu daga iti wala yastajriyannakum shaytan amanan ni kannan kaga eh, shaytanin ma ka kelebu na ganya haruya ita warne aljaru ni nan kaka eh, ar-rasulu arabun nan lugan idan ku hilli bi hakan ka anga da fasar ho ya amanan ni nan kago a maka du to shaytanin maka ago wallahi la kapindiga mun konnon tuzuru digamu gona da anga ngalli shaytanin yamba yamba yamba yamba na insha Allah Allah gana dimasun kota koyoyi jakin diga mu yugano ta gemme dimasun kota tafsirin ga ken kamma alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha idan kan tafsirin insha Allah dimasire diga men kamma idan wala yastajriyannakum ash-shaytan setanin maga kumputa ga wurnu da abata ga ga walla kon hinunga walla ga la yastajriyannakum shaytan setanin maga kun kalebu na ganya haruya aga diga murullo na ga kandi na hilla kafin diga mun ko na gada وعن anas نمغ انس مغ رضي الله عنه الله كان دغ باكا مغ اننا سننت سريا قالوا اتي يا رسول الله يا الله فاري يا خيرنا يا اوه سرنا وابن خيرنا ادوه سر اللمه sahe faran ni hosiranya ho wanda binne de amma ga ti wabna khairina ado hosiran lemme mana damben de kenga tauhidi da abdullahi ta si eh, mu'mini ya tauhidi di faran baba makam mo wanna kari soron dinanya kamma wa sayyidana ado oyin mankenga wabna sayyidina ado oyin manken lemme damben ngane labas sahe mana abdullahi no konga amma faran no imman kenye ho wanda binne de faqala faranti ya ayuha an-nas ya kuntoro qulu qaqonindi bi qawlikum taga digamenga idan ado ho ana kasuni mogay angana taga digamenga mana kadin kriyana bi allah ya rasul allah kama katinda sayyid kunna bi sayyidin tagam walla qaqonindi konindi taga digamenga aga ti sayyidina qada konin ka wala yastahwiyannakum ash-shaytanu shaytan maga ka kumilandi sahih la yastamilannakum ash-shaytan setan ma ku de na wara diga me tan konnga idan yere ta oda da kannan ka ka sugande nanti bi qawli bi qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum mane ga ti sayyiduna ina kan ni amma setan amma ge iqlabu ni nya haru ya setan amma gi iwurndi do dubate ni wara diga murun konnga yere ka ko tin kam mo bi qawlikum ta ga diga me mane ga ti sayyiduna agam me ina ko ni ka wala yastahwiyannakum shaytan setan ma ga ga kum milan ni naga wara hota na konne nga kebe gane harame nga de ana muhammadun ken muhammadu yayi abdullah alla ko me rasuluhu ada ga farenga inni ke mo urgin ta gun dingranu nga alla na faren ke likan nan ka ga ko me aga tinda qur'ana yang kanda ka ma ti tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi aga tinida de ngabi tamawara subhana subhanallazi asra bi abide aga tinida satun dikam mun fa ila abdihi eh, ma auha wa hakada allah ga nyonton danya na bakka magana kafirun kan banko ya ati wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abidina wa hakada annabiyyun kuntunna kunni dhurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abidan shakura wa hakada hada maramen nyimme ma kutonde alama ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan daga na kawaranu idan urgin urgintaxunni kannan faran kare nan ti abdullahi rasulullah allah kome allah xe fare ke an urgintaxunga warni fare ni grupu soronni groupenu dantanto ay honu faran ke baren di idanya maniya idanya allah ya honu xaxa kun parati baren di dagaran di ahlu sunna wal jamaa kun togondi te ti allah hexe fare ñani naxandugan kenni kenñe ma uhibbu kenta ganna an tarfa'uni agani murge fawqa manzilati nyanka dingiran kamunga allati yanka dingira kebe anzalani allah alla gadi nyanka nderenga azza kale bunda na gana allah wa jalla kan kallan ka faranya hakene kai nta munda agani ngutu ningara dingira ya nin dangin dingira dingira kebe alla gadi nyanka ndinonga amma okuga ho an do ko gabe adan na mun de nan kinya Allah pala sin yimme ina sabatin nan dan yi mu kun kontentu ko ga ko no ho no dan ngani mo gombe do ma gum ku dan mo gombe walla kanga mon talo ko tawangar ni kunu do kunu ho ma mon talbe do do ma gum en to kontu maganta hausa ina gelle kan nan ka ga boka ina su gelle do ma gum yi har qur'ana nya ga ne bayina ngure mon talbe hausa nan gelle boka bokai manjarun kaga ngure boka ne asuka ni boka yo o ko ani ba kameri ta mon talibe ke de keke kenga ke ga nyara modi min naka hmm. ha a suni do ma gumi ai ha son na so le bokai malam boka sahe rawahu an na an-nasai illa bi sanadin si sanadi jayyid sanad ke be serengan idan mona soron yang kandi yang kadingiranye o gara soron dangindi yang kadingiranga kenya ha gariti balon cusu ko mantongo o maka sahe فيه مسائل مثلا دان تنتو بابو دي الاولى هو هنا تحذير الناس رونغون غوندنغا ادي إيها تندنغا من الغلو قل براندانغا الناس رونغون غوني حتى كم براندانغا الثانية هلاندي ما ينبغي kube gam paulanta an yaqula man yamman na kun yamma ke be qila lahu kun nganya dangani igatada anta sayyiduna an allah an ana daga nan ta an dagemme sahi kubenu daga nan ta sayyidun dagemme kube ga paula ta sirega na tan ne sayyidi annan ta daga ne <laughs> as-sayyidullah mankenni allah amma o ga daga do kebe nan ta alal allah kan ana da min ta wagemme basun ta ta kendi sahi asalita walakin kahini koy nan ke mimme ntaga ba nanti sere da sayyidi antaga ba abadan nan taga ba ammi bawa tugunne akhi khalati khali ko sai daga na makaye amma sayyidi nke men taga na ko ni sere da lanta tinin ta ko ni amma taga na ko ni sere da sayyidi fulan nken taga bana ko asalisa sikandinga kauluhu warnu oku yere ko hatambinira ko kawno du kisi gabi gabi gabi gabi na sabu nyamane o jarande mo gon ko tanyen sahe o jarande ko gara ko mo gombe e eh, kullu ilajin tatawaqqafu ala wadil al-usbu' ala sabab ad-da'i jarande sugadi awasiki kannan kaga kamma na doron men cahu waten cababun kamma an ana daga doktor langa sasa nan tammasa misali da anti immankara ñananga walla anti yaxunu ñananga yala kebe ga yaxunu jarna ina kenya ga mundunu na kinanga wa ma a hay daga na watte be ga yaxunun kinyanga daga na kenya ga mundu watte be ga kinyanga do dogotorun daga na kenya ga mundu analyse na kenya e analyse inta ite mundunu inda analyse kenya anta ite bugandini nan ke ite ana sono ana kannan kawa bugandini ke watte ana kinñe analyse na ta a bugandini idan o gana sasa o dinan nan kiro maka tauhidin nan cabati ona haina manin da pencan koma iren tuna iren ta keta hilla penga logono ma o na hilla ka penja ara kundunya nani on ta maka da ka pencan koma ka burum wadin talibo garanto daga na kwanda san koma mona kwa take igana to maga kwa gaja kita maga kwa to ko ni kita fitina kute yan an keya yala anyana kam mo angana seren dengan tauhidu ngutu nyakundu nyakundu nyakundu aken ta tu di baga ke ani hilla kafe anta tu nan daga mondial ke ni kenya ni hilla kafe anta tu nan daga kamme mundu seren ni kenya ni hilla kafe anta tu igara kana kide ke be kenya anta gemme ya akhi an kan kona hilla kata tauhidin kan ka hilla kini idan watenga grinu kube waten ta bu mono to men ta ko yerenya kamma na yerenya jara yerenga na jara tan na nyame watenga walla anyame kebe ga horenga bondine hatendi igana yeren jara hoten ta horen ta ga bono kadi walla kebe ga sukaranga bondine na nan to koy ayu tungu tanga woni sukaranta ga bono amma ngane sukara ka jana walla na hore ka jana kebe ga ga bondinu kota sawai gana awada wa ma nyimme tampindi idan ken qaida waran nyimme ndim nu kusanga na daga wate bende no maka nga wate kene da asaba bunni kannan kaga annu soron nan masala manin da kertiere soron ne bidia be kam masalam je bidia kata anna ya munna ke bidia re re kam mo asabun ni kannan kaga ko anda ke junga ajunga mo ni kannan kaga inda ko ni tanna anna irenya ta kene tanga ngalla wanya men nkanga ma ire nya takanga na ke giri go maka daga ire bidia nan takunna takunno an ga ke kita maga daga kame sere daga na kebe an ga ta maga daga gana jama'an ga rabaka do halla ga sa gane daga na kahina me funda so nganu ku banga na renyi metta ke tan na nyame nonga sahib idan o ko afriki higa be ana nonga o kun kawa no mo gonta ye sir sir sir sir na sabunya aha min ten ma higa be ana aha min ten to ma mona du tanga hi lato higa biga be surtout kan prandange nga hada maram mundi anga bo ma toro asalisa sikkandinga qawlu hadigamenga la yastajriyannakum shaitanu shaitanu maga ku milandi maga ngurundi e, dubate naganya haruya ma annahum kahini kunga lam yaqulu imaho koni illa maganta tungu makammo ida tungum gati faren nangan sayyidi bakas ati maga milandi sa igada tungun ka koni ga faren ni man idan ke ga sa gane katta kan nan ka tafsir hana ke be gara ko yala sayyidin gemme wa ga gan tagemme da to munya kon ka farende hata baka maka an ka haran na to munya kon gan tagemme tawhidin da to kononga maka he amma ogana ti sayyida wa gemme bin dambin to intengani ida to munya kon ka ti eh, mani setan ga milan di ida to munya kon kini mo on tu setan mari sagon kitea igada kana hokon hubega gan kora ko igarno hilla kapen no الرابع أنا غتندي ما أحب أنت أغنى أن ترفعوني أغني مرغي فوق منزلة ينقى دنجران كمونا ينقى دنجرا بي ألا دنجرانونا إذن فارنيا هكذا كي iyan ka dingira kadi wara kenya wa hiya al-ubudiyya war risala ken ko mo gan kago ado ke far gan kago fa fiha tawaduhu sallallahu alaihi wasallam faren du ma yan kai na ken gon idan gella gane faren ga tan kadi to ki palasinga man no ko ga gan take kon ni soronda ma ga kan paran nangim pakendi ande mogoy goñana an nanti ay makinya ke darjadi nken panni ke ande danginan pabaɗa an nanti ige haba ke di seremba nan an ke a makkiña an tiro gore a ke di seremba nan amma lenke wogo gabe adi iganati an kisimañi kundu an kunkuñangutti kammunga an kisimañi iganari katta aganati keɓe a ñananta gilli a kundu akunda akunda a ya akhi makke kunu mal mo dambe ha monan cageɗo halleya monan cageɗo ko anga gonu ka finari siganga tawa kuñando tampindi kenga ka kismanu nyi kine o ganar sigi nanti jabarendi boy kamme nga kana an kana kunkun du kamme na kira maga wallahi kamme na allah maga kabila suntano kamme nga maga idan kiya hay babu tandume do man mandiya tandume do karagandenga insha allah allah kana dunga kumbane babu tandume do tumundi kengani kitabu tauhidi nga ababu lagarenga ada darsu lagarenga insha Allah taala kumbane ke kitabu barkante wanya mene ngaji ka kasu ko mante nga hazar ne hari ure ranko na duwa nya meda wa sallallahu taala wa sallama ala sayyidina